alhamdulillah ina masu ya umar m sharif sai ku biyo mu a sannan a hankali a cikin wannan bidiyo domin sauraron wannan sabuwar waka ta sa inda yake Wurin gwangwaje dukkanin masoyansa da wannan sabuwar waka da yake wa masoya ba ta wato ga soyayya bisarar wakar ga soyayya umar m sharif kwarai hakika da fike da ya saki wannan sabuwar waka ta sa inda ya saki kaɗan daga cikin wannan waka ta sa ta ga soyayya mai ka biyo mu a sannan hankali a cikin wannan bidiyo domin sauraron wannan waka kaɗan daga cikin ta don kuwa umar ya shirya tsaf zai gwangwaje masoyansa da wannan sabuwar waka ta yadda ya saki kaɗan daga cikin ta a cikin fejikan sa na instagram da kuma twitter yayin da umar shirya ke cewa zai gwangwaje masoyansa da wannan sabuwar waka ne ta ba ta wato yadda zai sakar musu wannan waka wato ga soyayya mai kamar yadda kake ganin wannan fusta hakika haka umar yashar ya wallafa ta a cikin shafukansa ta yadda yake so ya gwangwaje ku da wannan a akwai su boyayyen kalamai da umar m sharif ya zuba a cikin baitukan nan su muka samu za mu sakar maka ta yadda za ka tabbatar da cewa misararo za ka kagu ka shiga cikin wannan sabuwar waka tasa ta misararo ci gaba da bibiyan mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo domin sauraron wannan sabuwar waka ta umar m sharif jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barkamu da ƙara kasancewa da ku sanin barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato a gidan Nura TV misra idan wani za ta karɓar ko cikin wannan tasha ka dole ka taɓa mana alamar subscribe sannan ka mana alama ta ƙararrawa a cikin wannan tasha ta mai albarka wato a gidan nuna tv domin ku haka shi ke ƙara mana ƙwarin gwiwa sanar da ku labarai na waka daban-daban wannan waka ce wacce umar m sharif zai saki ta a cikin satin nan ta yadda ya wallafa a cikin shafukan sa na instagram da kuma twitter inda ya saki kaɗan daga cikin wannan sabuwar waka ta sakamai da mai sauraro muke kokari mu nuna maka wannan waka da ya saki sai dai mai sauraro karkashi a kana cikin tashar ne ta gidan nura tv ka dole ka ta amana alamar subscribing a cikin wannan tasha domin ku haka shi ke kara mara kwaru gwai sanar da kula ba dai na mawaka daban-daban to mai sauraro umar in sharif zai gunguje ka da wannan sabuwar waka ta sani a cikin wannan sati a cikin wannan tashar tamu ta gidan nura tv idan kana bibiyan mu da zarar umar in sharif ya saki complete din wannan waka a cikin fejikan sa mu yi kokarin sanar da kai inda zaka samu wannan sabuwar waka ta umar in sharif a sauwaƙe kamar yadda aka saba misararo ka yi kokari ka danna mana alamar subscribing da kuma alama ta liking da sharing da comment akan wani sabuwar waka ta Umar M Sharif shahararren masoyin ku wanda yake shirye-shirye tsakar muku wani sabuwar waka kamar yadda aka saba ta misali wannan waka ce wacce ya zuba yin kalamai waɗanda za su matuƙar baka mamaki da nishaɗi da ilmantarwa da faɗakarwa idan ka biyo mu har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo zamu mu sakar maka inda muke maka magana a kai domin kwaya zuwa bintika wanda za su yi matuƙar nishadantar da masoya a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato a gidan nura tv za mu yi ƙoƙari mu yi guri mu sanar da kai domin kuwa a ƙarshen bidiyon nan za mu maka kaɗan daga cikin wannan sabuwar waƙa ta sa inda za ta yi matuƙar nishadantar da masoya ta faɗakar da su ta ilmantar da su musamman ma masoya wato wanda suka cika asalin masoya umar yan sharbi magana a kansu a cikin wannan sabuwar waƙa ta su inda za ka yi mallake budurwarka ko ko ta hanyar yin waka ne kamar yadda Umar biyar ya muku a cikin uku? idan muka manta ba wannan tasha muna kokari wajen kawo maka labarai na mawaka daban-daban wato umar da a shirye yake da gwangwaje masu yin kamar yadda ya nuna a cikin tashar sa ta a gidan nura tv za mu yi kokari mu sanar da kai da zarar ya saki wannan sabuwar waka ta sa mai sauraro mun gode da ziyarta wannan tasha a gidan nura tv ka ci gaba da bibiyan mu da zarar ya saki za mu yi kokari mu sanar da kai mun gode a gidan nura tv